aure yake wallahi da ban yi aure ba ni duniyar gaba ɗaya nake da na sanin zuwa na ma wannan gidan mijina farar uwa tarbiyar ƴaƴa da tsuwar mai gida ladabi sirrin ciki na da ke so ba rabuwa min kula na zamo ta gaban tabuwa ta raye-raya ce ka sanya da ya zamo ba shi wanta uwa komai ka ce zana jaɗa marar na yi ma na yi alƙawari gidan mijina na zo ne saboda ina so mu kawo ƙarshen abin da ke tsakaninmu to kai kuwa me za ka yi da har za ka kawo ƙarshen alaƙata da kai <laughs> to sai me dan kana da ƙanjamau ni ma ina da wallahi kin cuce ni ashe baki da mutunci ashe baki da mutunci baki da kirki ga malam kar ka zuba min da mutunci a gaban garin na yi duk wani makircin da zan amma baka fada darko na ba gidan mijina labari tsara nazir alkanawa sanda zuwa masoyina Shirin Mas'uda Ibrahim Zubi, shiryawa shirin Salis S. Plan, umarni Aminu S. Bono. Dama na faɗa miki cewa zan yi dare amma ka ce min zaka je gurin karuwa bilkisu ni ke faɗa mai irin wannan magana ƙarya ne maka ba gurin karuwan ka je ba yanzu ka gane abin da nake nufi wani ne turo miki wannan mota. wallahi kowa ya munafiki ne so kawai ke shiga tsakanin na da ke wallahi ka bani mamaki bari in faɗa miki makamin maza da suke amfani da shi idan suna son su cuci mace ko kuma su hana ta ɗaukan fansa idan suka yi maki abu idan kin ce za ki rama sai su ce wai mala'iku suna tsine maki to su san da suke maka su mala'ikun shi masa albarka suke wallahi kake yarda da wannan kul gidan mijina Thank you. ke ma kin san za ki iya samu fatima ina jin ki naira dubu ɗari nake son ka bani saboda zan yi amfani da su idan ban same su ba zai iya samu matsala dubu ɗari dai wani hanzari ba gudu ba ita kanta hajiya ta mun magana tana bukatar naira dubu kuma a zahirin gaskiya yanzu ni abin da yake hannuna bai wuce dubu ɗari da hamsin ba so kin ga ba zan iya ɗauka an baku ba ni na zauna ba kuma ya hannuna abin da za a yi ki haƙuri zaki zuwa next month wata mai kama sai na baki ba ku gaskiya ba zai iya haƙura ba damuwar uwarka damuwar ka ce ba damuwa ta bane ba abin da ya shafe ni damuwar mahaifiyata damuwa ta ce ba a da in zan ba shi ba to ba zan ba farka bayar ko baka bani ba zan samu wanda zai bani wake kina hauka ne ina matsayin mijinki ina faɗa kina faɗa eh kaga ai bai yiwuwa na ba wa ta na hana mai a ba zai yiwu ba gaskiya a ba zai yiwu sai na ce ma yarinyar nan ta ta yi hakuri irin daga baya ko zuwa karshen wata na dauki salari zan abin nan sai ga zan yi wallahi da eh. ce ta wallahi ba ta yadda ba ye dole sai na ba ta waye waye waye waye waye kai zancen dai da nake maka sai da na mari yarinyar nan subhanallahi ta yi zuciya ta dauki mafin ta tafi gidan sani da ban bi ta ba a kada ka je wallahi ba zan a kada ka je a ban ma ba goyon baya ka je ba gaskiya karba da ita kawai Allah na ta sha zaman ta gidansu suna da yawa ba Allah a ga sanan da yawa kai ma ka sani ai ko ka manta ni ne kai to yanzu ya za a samu daya ka ji mutumin da ji fa bayan da kai fiyo. <laughs> ka yi auren ko baka daina ba kai alhaji ai ba yadda makamai inda ba mutuwa akai ba kana da gaskiya wallahi tallahi wallahi kana da gaskiya ka wanke goma ka tsoma biyar Allah ah ka ci duniya kai bisa tsinki alhaji na ka gwangwaje ka ji dadin rayuwarka zuƙeƙiya nake so ba zuƙeƙiya to amma ka san ai ba a yawo da su a titi go eh, ka same ni gida mana suna babban gida Allah Allah kwarai da gaske <laughs> ka zo ka ɗebi harka kawai to babu dama yanzu bari in je in ajiye ka a gida da yamma sai ne wanka sun baka da matsala Allah suna ganin ba matsala masu ba kawai a kofar na masu sun ba cikin gidan ina ganin motar nan na san cewa mun yi dace yana gida za shi riga shi ma ni ma na gani bari ya fito sai ka kwanta gida ka tabbaci kuma abin da ka zina ta yi maka ran zuwa. ai zan zo alaji ya aka yi to ai kama ka zo shine sai dai garaje gatar na zo ma da ita gaskiya kuma ta yi to amma ban da abin ka za ka zo min da ita gidan nufi gidan iyalina ne ko ka manta to ai ka ce min mata ka bata nan to bata nan baka tunanin akwai makwabta ai suna ganin abin da ake to ai mutane tsaya ka ji sai ai tunanin cewa ko kanwar mata ka ce ko kuma makanci ka gane ai kai ban yadda da wannan ba abin da za a yi barin buɗe muku mota ku shiga mu je hotel mu je hotel Allah shi ke da mota ba je ai kwantar da hankalinka tsuntsu ne daga sama gasashe ai ba ka da wata matsala ai na kin kyau da yawa kyau kuma kin ga da kika wanku ai kin fi su wancan nan ka kyau kyau kuma kwarai da gaske yau ki in kika yi irin wannan wankan naki kika fito kina takawa ɗaya bayan ɗaya a cikin gidan nan ai babu macen da za ta iya kafaɗa da ki mm-hmm. kin san ke ko bugun mita ce kin wuce bugun abuja sai na british pound british pound to ke bugun british pound saboda kin yi duk cikin gidan nan babu mace Kare gidan namu ko? Nan ne gidan naku? Gidan yana da laifi ne? Ah, to ainihin ne kamar na shigo kantin kwari. Gida ba sirri ko ina ɗakuna haka birjit haka a tarotse? Ai ba sirri. In ka zo sai an san ka zo? In za ka fita sai an san za ka fita? sam kinga ki yi addu'a sauran kaɗan ina nan ai wannan gidan namu ba abin da bai tara ba domin gidan ka zo na zo ne to ai abin da nake so da ke Eh zan baka number. To kulelanki, kulelan kare da hantan kura. Ke ki kiyaye ni, don ruwa ba sa'an kwando bane ba. Dan ya fi kafi karfinta. Kinga, ki sha minki. Ni in dai nan ne, ba ma wani abu da naji. A da nake so da ke. na gidan nan? Magana ta gaskiya. Ba za ki ci da zama a gidan nan ba. gaba da addu'a sauran kaɗan wani abu da ya faɗa zan ƙoƙarin kama maki tangame man gida keke kaɗai <laughs> godiya nake yalla ke ce mana farko Allah kyauta ina fatan yan sanda ba sa zuwa gidan aho in hizba fa saboda ba na son abin da zai taɓa mu mutunci <laughs> babu a ah, ni ni zan tafi ina ganin abinda da za mu yi mai waya ko? To yalla bai. Yawa. Yalla bai. Ok, ba komai. Akwai damuwa ne? A'a ba wani abu. Dubu hamsin da na baki ko ta yi kaɗan ne? Ya ishe A ke kin ganki? To na gane ki. To ki kwantar da hankalinki. Buɗe ɗakin zan baki garga. <laughs> Shekar kai daɗi na da kai saurin ganewa. bari mu kulle mota to shi ke nan a ran kara bude ne Ya, shigo nan yawwa. Lafiya kake gaba salamun baya salamun, in dai wannan gida ne kake goge da ka ga daga nan hatan dakuna ne haka nan ma dakuna ne kuma ka dai dutti akwai babban daki duk abubuwan da ake da kira wayo Allah na kai dai bari ai ye wan ina ina mutanen gida ah, ah, kai auto ah, ka ta ai wani fito din yanzu idan ka runa <laughs> eh wallahi kyau ai abun ne na na doto wani Dadi! Ya kwanta ya to zai tashi. Dadi! In dai kwanta itahi to zai tashi. ba. Wancan abin ka san na san wancan na san wancan to zuwa ne kuma sai na san ɗaya kuma shi haka ne a nan da ba ai da kai ne ba da ɗayan mani ɗaya na go kenan da mu aka an tun muna yara muke ɗayan muke to yanzu ɗayan kuma shi ya ake ji ne an yi zo mu je ciki mm, mm. ɗan Alhaji ɗanɗano, me ya kawo ka gidan ka na zo? Kina son ki ce min dama kina gidan ka na zo? Gidana ne duk kayan da ka gani a nan ni na yo odan su. Nan nan gine ki Na ce miki kin haihu. Kin yi abin da ake so. A'a to he ba ka rinka. To ka san tsakanin mu da ita? A'a ni na. Ka san tsakanin mu da ita? Kai ka sani? A'a. Yar Wai ni abin da ke kuma gidan nan nawa bayan gidan kuma kowane irin oda kake so akwai shi a gidan nan akwai les akwai shadda akwai akwai da oganza akwai super eh. akwai oganza akwai super akwai was akwai super print akwai super eh, exclusive abin da shaddan ma kowane irin oda kake so akwai shi ya yar fice ka ki ki ta turo mun su in zaba an ga ya za a yi haka ake yi eh. ka san ni fa na san ka kar ta eh, san ka ɗaya ah. eh, ban ɗaya ha ba yar fice ka to kuma yau ne me ne kin fa san na kake a ah, a ah, a mun hada jirgin sama mun hada mota mun hada jirgin ruwa mun hada a kwada-kwada. Dan kano ba inda ba mu yi aran gama ni da kai. To, haba yar fice ka to shi ne sai nema san dai ko gida ka je nema eh. kafin a bude maka gidan ka gani sai ka ba da kuɗin takalmi takalmi eh, kwarai kuwa ina yar fitaka na baki dubu ashirin kai ba ta ashirin biran baya gari kar ba sai wani zaka bata mutu ai ba maki ya kara mata haka ne yar fitaka za ki iya samun dan ba zai baki dubu ashirin ba dan ba dan iskarin ne kashi an kare ai tabbata ki gani ban baki ke da ni idan bai baki dubu ashirin ba dan iska ne ba ka san da kaman yunwan cikin da ka san ni kin san Allah ka san ni ba ba ai wannan gida da kake gani gida yayi kai idan muka zo za mu yi sha'ani ba ku shige mun karkar da na baya. A to ai in na dangaza ka bari sai na dangaza. Ai a yanzu ma na fi tsokarin kayan seti. Eh to ai shine nace. Karfi sai ta iwar gaje. Ka bari sai na

kuna ina sai ka saki masu kyan ai kenan ka so to an ga da to to kaji dan ba farko ke wannan ita ce ta a gidan ka number

ɗauka wannan shi ne ai ai wanda na wanda kenan wannan wanda na go eh ta ga ni dan mataki da jini a jiki ita dai baki ne ni sai ta zo ta sana ta ni ai dan kuma ka ci kiba ka baci ya dawo daidai don mu magana ta ka ta dawo wannan kafin ka shiga tole ka gonka ka mai ba dan ta dabiya bane in san ta zaka mana to ki sai ki dinga yawo da ka sai ka ce abin nan dan Allah shi ya bani nawa kamar ma'aikata ko ko daki if i call collect buku inda akwai buku ko gana masu ko daki if i call ko kam tari buku da kudi ko ko ki dan godin ruwa a fafe mi ah da da da da kai da ku zai mai bake yo ai babu sarki babu <laughs>

Yawa! ma kin sa abin da ya kawo ni ni ku ya za a san abin da ya kaka tunda baka faɗa ba to menene a gidan nan kasuwa ce kuma ta masu kuɗi to ke ma dai kin faɗa kin ga ɗari biyun nan gida da waje ita nake da ita To, ina ka me za ka yi da ita? Harka mana. Eh? <laughs> Gaskiya kan bara in taya ka da biyan ma. Da ɗari buɗin? Eh mana. Me hausawa suka ce ma? <laughs> Ya kuɗinka, ya shagalinka. barikin ka ke ma dai kin faɗa hakan ne ma to me a ciki a naira ɗari ko hamsin ma samu zan yi kawai kin ga mu je kawai a zai harka ya ne mu je saurara ko da ke mu je ciki ɗin da ni na san me zan maka ba tare da ka je ƙaramin hukuma <laughs> ai da na tsaya ba uzuri na bane ba uzurinka ne alaji sai da na tsayawa takan na darje na zaɓo ma tararra mai kira ta naina ka ganta lafiya dau ya ka gani ke anya baki san ka zo na zo ba kuwa ke wani gida ne a can. A nan ka santa kenan. A nan na santa. A shi kenan an zo wurin. Ita ce. <laughs> Ita ce ai. buɗe mata gaba ai ka san asalin ta daga america ba sai kai mu bayani ba buɗe mata gaba zage mu ji buɗe mata gaba zage buɗe mata gaba za ki raka ni mai yanka zage wata ran eh abba to za mu je mai za raka ne raka ne shiga ce ki gara ki akwai Salamu alaikum. kake nema kinga kwantar da hankalinki ba ke na zo nema ba amma kuma ke nake nema hau ba ni ka zo nema ba kuma ni kake nema wannan wani irin magana ne a gidan nan in ka ga mutum mutum ya ganka bari nuna miki ko wane ne ha san da ban nan ban hana ki dai ɗeba ɗeba ba kin san daga inda yake eh to mu ba za a yi dinga mana a gidan nan ba in kin san mun ce mun dira mutum mun ce namu ne ya zama namu kawai bawan Allah me kanin nan can banzan su baga a shuwarin mu da mu daga daga muka daga can ba dai ba gaba a nan da daga dan baya baya ce azari to an nan zarta azari ni daga nan nake ka ce namu ne kai kai barin ga maka ban Allah ban Allah to barin ga maka mu nan gidan namu namu ne nasu nasu ne to albishirinka to a kowane ɗan shaidani ne kai eh ko daga ina kake eh ni ina mai tabbatar ma na fi ka shaidanci a dai nan gida in dai nan gidan ka zo na zo enterprises sunan wannan kamfanin kenan wannan gidan sa kenan ka zo na zo ba ruwan da zai zo ce zai nuna mana iya duk da dai na gano babur ne ba dan gyara kaɗan a'a jirgin sama ne jirgin sama ne sun da kare ga kin kin waiwaye shi ba hira tun a a inda na gane ba Jirgin sama jirgin sama ne gyara gyara gyara akan wannan yarinyar me wannan me zan gani asirin ki ya tono dama an ce tsintacciyar mage ba ta mage oh ni sa'a ki ce so kike mu haɗa sanda ɗaya da ke ke ba ki ramin kan kin zama maciji sai dai a yi ki shiga ah. kike ga zaki iya furɗa da tsofaffi gabaki ɗayan su ni ba wanda ya tsofaffi nake kallon su don haka ki je ki ƙara sake da su samun waje kuturu da rawan gada lallai kaji wani yana mauna mama kaji yawo wai ka mata tsufa ka mata tsufa kai wallahi ka mata daga ne ka sa mata majina Ah. kin ga mu Mu zo mu tafi da ita kake ja mana asara biyu. Har yanzu abun? Ga ta nan. ganta nan. Ciwo ya ki ci ya ci. To, shi yasa na ce ƙara idan laba in kira ki ka ta mata mana anan. Mm. Tun da kasuwarta ta gama ci. Yanzu ko a gurin maza ba ta nuna amfani saboda maza an baka da lafiya ma ba za su yi da kai ba. Yawa a lokacin da kake da lafiya kake da jini a jika a lokacin namiji zai ɗauke ka haka burge shi. Amma idan aka ce miki baka da lafiya to zance ya ya kare saboda haka mu lallaba mu dauke ta yanzu ko naira hamsin ba za su aishe ta ba kin san dai kwata gidanku ko za ta gane ai ko ba za ta gane ba ta dinga nuni da yatsa saboda haka muke kime ta mu ta gidan uwarta da ubanta dan dama tan ta fito ka zo na zo yanzu ya juya miki baya ka san mana anan matsala ne mu rufa kanmu tunanin bananin ta ci mu dalla da ake sallah duk sana'a da babu riba a cikin ta karshen ka yazo kasuwa ta gama lokaci yana ƙara sai ya ƙara sa maka kinga ƙara mu ɗauke ta mu tafi da ita samo ta haka? Daga gidan mangwaro. Ina ka ta? Daga gidan mangwaro muka ɗauko ta. Ina ka samu ta ka? Daga gidan mangwaro muka ɗauko ta. ina ne kuma Gidan ka zo na zo. Kin ƙara tun da ni. gidan masu zaman kansu a nan muka haɗu da ita a nan kuma muka kulla alaƙa da ita saboda haka tunda haka ta riga ta faru shine muka ce ƙara mu dawo muku da ita da su kai Allah ba ta lafiya mu tafi ko ku yi kokari na kuma gode sosai Allah ba ta lafiya za mu tafi ko Thank you. Thank you.